Assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa sunana Sayuda Ahmad keke na muku fata alkhairi yan uwa darasin mu na yau shine na kama da wani application wanda zai taimaka ma ka binciko idan ana recording din karanka. ko lokuta da dama za ga wani lokacin an sa wani application ya boye a cikin wayarka bayan nan dukkan wani kira da kake ko kuma a kirawo ka wannan recording din ko an ce wannan application yana recording wannan kiran bayan yana tura wanda ya sa wannan application din kuma ba wannan ba akwai hanyar da ake kunna recording kai baka sani ba zarar duk wani kira da ya shiga cikin wayarka ko kuma duk wani kira da ka fitar da shi ka kira wani kenan to wannan gurin ko wannan application na recording to daga baya idan mutum yana buƙatar ya ji dukkan wani kira da kai ko kuma aka ma zai amshi wayar ka baya amsa zai shiga gurin bayan nan zai kunna ya saurari dukkan wani kira da kai da kai ko da ce yayi na tsawon sati ko kuma na tsawon wani lokaci mai tsayi haka saboda haka shi wannan application na amfanin sa da zarar ka sa wannan application na wayar ka kunna to zai kashe duk wani application da yake recording ɗinka ko da ce a wayar ka ne bayan kuma akwai lokacin da za ga irin masu wayoyi ya ko ce ita kenan Coin Phoenix bayan suna waya za ga wannan waya tana recording sannan sun rasa inda su kashe wannan recording din. Kashe wannan application ne zai taimaka musu ya kashe recording din nan da yake na wani kira da suke kuma da kiran da ake musu. Saboda kashe wannan application yana da matuƙar amfani ya kamata a ce ka san aikin sa sannan ka kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin mu cigaba da su muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya tuwa mana alamar subscribe sannan kamar like sannan ka tura abokanan ka duka inda suke chatting whatsapp facebook instagram telegram twitter na gode farko dai shi wani application din a je muku link din sa wajen description da wajen comment saboda haka sai ku duba gurare biyun za ku ga na ci ga link na application din sai ka taba kai download na application din amma in ka duba ba ga link din ba direct za ka iya zuwa website kai searching din kk.kk.tube.com bayan kai searching din sa za ka iya ganin duka wani application da na ajiye har da wannan din saboda haka bayan ka yi download na application din da kuke gani wannan shi na application din shine da zarar kana buƙatar ya kashe ma dukkan wani recording din da yake ma a cikin wayar ka aka sai a cikin wayar ka bayan ka sa wannan application din kawai suka bude application din kamar haka bayan ka bude application din kamar yadda na faɗa muku shine zai taimaka ma ya rufe duk wani blocking din duk wani recording din kiran ka da yake yi ya nuna ma nan za ga let's go din nan kawai sai ka taba bayan ka taba sai ya nuna ma kuma shi wani application din yana da yawan tallashi ma amma akwai wani application da nake amfani da shi wannan na tabbata da yamma mana amfani da shi ka ganshi na wannan blokada din shi ne baka dama ya bloki din dukkan wani talla da wani application yake yi don kai bloki din talla shi ne ka ji daɗin amfani da wannan application din bayan ka bude application din kamar da kuke gani wannan shine application da zai baka dama kamar da na faɗa muku yanzu misali da zarar kana tunanin ana recording ka ko kuma ana recording duk wani kira da kake yi zarar ka shigo cikin application din za ga enable detector din nan kawai sai ka taba shi haka bayan ka taba sai ka taba allow din bayan ka taba allow za ka confirm din nan kawai sai ka taba shaka bayan nan taba alawo nan farkon taba haka ne amma next in ka ƙara zuwa taba ba lalle ya nuno ma wannan confirm ba kuma allow haka kuma alawo din to bayan ka kunna shi kenan shi wannan application din zai katse duk wata kafa da ake recording ɗinka wanda kai baka sani ba ko da ce application ne kuma ko ce wata hanya ce da aka sa ana recording din duk wani kira naka amma kana so ka cire daga ƙarshe misali kana so ka cire ko da ce an sa wannan application din kuma kai ka sa application din kana so ka saurara ko sai ka shigo cikin application din sai ka taba disable detector din nan bayan nan kawai shi ma nan sai ka taba bayan sai ka taba confirm din kana taba shi kenan ka cire wannan application din ba zai ƙara recording din ka ba to yanzu misali kana tunanin akwai wanda shi kuma da kansa ya sama wannan application ko ya sama wannan kafar misali yanka ne ko kuma dan uwan haka nan za ka contact list din nan to sai ka taba contact list ka taba contact list sai ka jira zai nuno ma kan nambobin ka da suke kan wayar an sun nuno ma sai ka zaba number sa bayan ka zaba number sa sai ka sai ka ba wannan application din dama akan yi blocking din idan ya sama wannan application ko ya sama ma wani rikodin wanda kake yi wanda kai san da shi ba kamar da kuke gani gashi nan ya nuno min dukkan wani kwantak da na sa a cikin wayata ranar sai ka nemo mutumin da yake so kai blocking din rikodin din da ya sa a wayarsa misali ko da ce kai a nan ka sa wayar ka ko kuma shi kana tunanin a can wayar sa ya sa rikodin din kawai sai ka sa sai ka zaba number sa kana zaba number sa shine kai blocking din wannan kiran da yake yi kawai a nan kawai sai ka taba number sa kuwa bayan ka zo daidai kan number sa a can gaba za ka wajen block kawai sai ka taba block din kana taba block shikenan kai blocking din sa sai ka jira da kanka a kwance bayan ka taɓa block ɗin sai ka jira application ɗin da kansa saboda yana da nauyi zaga ya daɗe bai block ɗin ba amma sai ka jira da kanka sai ka jira a hankali zaga ya yi ɗin bayan ya yi ɗin kamar da kuke gani kana taɓa zaga kawai ya riga bayan ka zo kan daidai sunan kawai sai ka zo wajen block ɗin nan a gefe ko in a gaban sunan zaga block kawai sai ka taɓa kana taɓa shi kenan zaga ya yi ɗin a nan ƙasa ga noma ya yi ɗin wannan number to sai kuma baya cikin application din kaga kuma baya cikin application ɗin yanzu kaga mun zaɓi wanda waɗanda muka yi blocking ɗin recording ɗin su kawai suka zo wajen enable detector ɗin nan suka taɓa shi haka bayan suka taɓa confirm da ɗazu disable muka yi idan ka taɓa disable ɗin nan ba zai cire ma wannan recording ɗin ba ka ka taɓa enable ɗin nan domin wannan list ɗin da na yi na zaɓa nan shi ma ko da ce ya sa recording ba zai recording ɗin wani kira da muke tsakanin tsakanin na ni da shi ba sannan kana so ga list ɗin wanda kai blocking anan za ka block list ɗin nan kawai sai ka taɓa saka bayan ka taɓa za ga anan ya nuno ma yake na zaɓa nambobi guda ɗaya wajen guda so nawa yake na zaɓa namba ɗaya wajen so nunawa shi yasa nuno ma haka nan kana so ka cire kawai sai ka taɓa wajen block din nan sai ka ciccire wannan daga baya idan ka gama amfani da shi wannan application din shi bai taimaka ma kare kanka da dukkan wani sirri naka da ake dauka na kiran waya baka sani ba saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share